يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 shekara ta da 2016 miladiya a wannan mazauni markazin nurul islami inda muke gabatar da karatun mu na sati-sati a cikin littafin zadul ma'adi fi hadai khairul ibad na shehu malami ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah kamar da muka yi ta samun dan matsaloli na wajen bangaren ansa tambayoyi na cewa kullum muka tashi sai lokaci ya kure ba a samu tambayo amsa tambaya ko guda ba shawara ta bada bara dan ɗibi wasu daga ciki kaɗan tambaya biyu ko uku ko hudu ko wani abu mai kama da haka a bada amsa su takwana ka mu fara karatu a fara da su kan da a fara karatu ko da ɗan minti biyar zuwa goma dai abin da ya samu yanzu malam zai karanta mana akwai wasu tambayoyi da aka ciccire waɗannan ba tambayoyi na ba na addu'o'i na duka wani ba Allah ya rubuta har sau biyu kila da yake babu wata amma na tsammanin da wani sati ya rubuto wani sati ya sake rubutowa kawai dai waɗannan na tambayoyi na na addu'a ta yana neman da Allah ta shi addu'a yana da matsala ta iyali yana jin san da matsalar yana yiwa shi ne to ubangiji Allah shi ko yayi masa matsalolin kuma yana roƙon yan uwa musulmi su tashi da addu'a shi ma wannan addu'ar ta shi ma a yaka nema game da shi ma wasu matsaloli da sun ka sha masa kai ubangiji da Allah shi yayi musu a kila malam bari karanta mai tambaya ta ko kaɗan daga cikin farko wannan yake cewa assalamu alaikum malam ko ya halatta wanda ya sayo kaya kamar shinkafa da arha amma ta ƙara kuɗi daga baya zai iya sayar da ita da tsada wanda ya sau kaya da arha kamar shinkafa amma da baya ta ƙara tsada zai iya sayar da ita da tsada to wannan yana da buƙatar mu kai babin buyu'a duk da yake mun yi kitabul buyu'a cikin bulughul maram inda Allah ya saki ya koma uku ya halarci karatuttukan da ba bukata ga wannan tambayar kuma yanzu ka mu kai wani babi mai kama da bu'a yana da dan nisa a cikin muwaffa imam malik rahimahullah ta'ala na dai kusan kila jeran yadda muka zo na buyuwa duk da dai akwai ta a cikin littafin da muka ta samma kawo mu kai can ina jin wasu dogaye shekaru na don can kuri yake kwarai da gaske ta samma karshe amma ala kulli halin qadiyat illa ya sa wata ek kalima wadda cewa haka sai ta canza tambaya tambaya duk da ka azata dan ba a yi tahalilin tambayar ba ba a tsaya aka yi nazari kan mi kacce ba sai a bada amsa da Allah ta saba cewa yayi mutum ya sau kaya a cewar sa yace da arha sai ya samu labarin kayan sun yi tsada sai sesuwa da tsada kaga duk tambayar duk ta lalace abin da ya kamata ya ce ya sau kaya to ya sau kaya wanda ya sai su a ce misali abuna ana su da shi dubu da ɗaya to kan haka ya so shi kuma akwai buƙatar cewa zai ci riba don sama sana'a don a ci riba aka yanta to zai asa naira ɗari biyu ko ɗari mu ce bari mu ce ɗari don a samu sauki dubu ɗaya sayo zai sa naira ɗari ga kowane abin da ya so dubu ɗaya yana cikin sai suwa kila bai sai da wani abu ba bayan kwana biyu kila sati ɗaya ko sati biyu sai ji labarin abin nan da ya so goma yanzu a can inda ya so shi ko a ko ina ko ma sha biyar dubu ɗaya he da so dubu ɗaya koma dubu ɗaya da ɗari biyar an fahimta ai ba ma abin da ya aza na riba ba har riba ya wuce to shin zai yaya zai yi zai bai da shi farashin wancan farashi na da ya jiya ɗari da eh, dubu ɗaya ɗari biyar ko ko zai sai da shi a wada ya sau ko ko wada ya kasan ya sa riba na da shi a tambayar ba batun tsadan cewa ba ya ji tsada zai suwa da tsada wannan ya ba kalima wani haɗi da yawa wanda ba mu ibada amsarta in irin wannan sigata da na ambata ya so kan dubu ɗaya ya aza dubu ɗaya ɗari ɗaya ko ɗari biyu kan dai sai su sai ji ya ci an koma dubu ɗaya da ɗari biyar tambaya na yi muku idan ya sai shi shi dubu ɗaya da ɗari biyar eh, dubu ɗaya da ɗari biyu wanda ya sa farashin farko dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko ɗari biyu kuɗin in bayan ya sayar za su isa ya koma so irin wannan da waɗannan kuɗin ba ya faɗi ba to sana'a riba aka so a fahimci wannan saboda haka ba laihina ba ya mai da shi a farashi na kasuwa in ma mai da shi a farashi na kasuwa ya daidaita ba uwa ba babu ko babu riba bai cin riba kila fasani ko mu fahimci haka amma in ya mai da shi dubu ɗaya ɗari shida ya samu naira ɗari sama zai cire naira ɗari ɗari ɗari ɗari ita a riba dubu ɗaya ɗari biyar sai ce ko mu san wannan abin adadin wanda ya sau shi ina cin kun gane wannan ya halatta a shari'a in kana son ka karanci buyu in ka karanci buyu'a za ka fahimci haka za ka koma ga littafin abu malik wanda ya sai fiqh sunna ba wannan volume na farko ba ko ko volumes kudin nan na farko ba wanda ya saki ya cire buu'a ya cire jihad kansu kawai ya rubutu a kan haka nan to za ka ga tahalilin matsala kila fahimta sana a san menene aka ce ma tsada shi ce a kai suwa da tsada ehin a ya sai suwa da farashin da aka sai suwa na kasuwa mu fahimci haka shi muka mihi ba batun tsada ba farashin da ya zo in yanayi ya zo tsada cikin tsada ake kamar irin yanzu ya ne da muke yanzu to Allah ya sawaka amma da ya tsaye da shi da farashin kasuwa ya halatta eh halatta ka dauki dubu goma ka so ƙwarori abubuwa dubu ɗaya fara goma kenan ko to an ka ce ma ya koma dubu ɗaya da ɗari biyar in ka mai da shi ka sai da shi still haka nan kan dubu ɗaya to za ka samu dubu goma kaga akwai bukatar sai ka ƙara wajen wasu dubu biyar sama kan da ka koma sau daidai irin wannan adadi ko to kaga an haɗa kenan saboda haka a kiyaye wannan ya halatta Allah samu gani tambaya ta gaba tambaya ta gaba lan tana da alaka da bayanin satin da malam yi na satin da ya wuce ya ce assalamu alaikum malam ko yana halatta malami ya bude islamiya yana amsar kuɗin wata kuma idan ba a biya ba ya kori yara ko ɗalibai wato tana da alaƙa da ciwon da muka yi ciwon da ni cewa wa'azi ba sana'a ba ba a ce mi a sana'a ka ce wa'azi ko wa'azi don Allah aka wa'azi e eh, kware da gaske wa'azi don Allah aka wa'azi shigar da mutum musulunci ina jan ai baka cewa sai an biya haka maka shigar da shi musulunci ko ba haka ba kai da'awa wannan ba aiki na na cewa na neman kuɗi ba wannan magana haka take amma in ka ce karantarwa ita kuma wani aiki na na musamman ana makaranta duk makaranta ba ta yin kanta ana gina makaranta a sai kujeri a sai alluna a sai kaza a sai kaza duk waɗannan ina jin baka jan babu wani lakarin da zaka ja sai ga waɗannan abun ko kaga kenan ashe ba abu na wanda yake a ce ba kuɗi kai ne ba kuɗi kai su har da irin tsarin da muka yi na yanzu irin tsarin zamani a gina makaranta a ɗauko malamai malamai biyan su ake yi ko ba haka ba sannan sauran kuma abubuwan da makaranta ka tahi da kanta to wannan kaga aya huskar shari'a ya halatta hasali ma tun asali ba yanzu ma da an ka canza wannan tun asali mallami ana biya ne ko gwamnatin Umar mallam Umar bin Khattab ya yanka ma malamai masu karantarwa albashi kaga ko in dai in dai bai halatta a ce ka karanta su a biya ka albashi da Umar ba zai yi ba kila fahimci wannan saboda haka ya halatta shi na mai risala ya ce wala ba'asa ala ta'limil atfal hatta al babu laihi akwai da kananan yara har su heri har su iya baki a kawo ma yaro a ce wannan yaron su aka yi harci kur'ani ko ko aka son aka yi idatar da baki ko ko a ce kaza babu lahi a ayi danga da haka nan hayya iya ala kulli halin kadiyar shi wanga da ya tambaya ya halatta ka gina makaranta ko ko ya halatta ka karanta su a biya ka idan kuma ba a biya ka ba dama wata wata kila tam tam ko wata wata ko tam tam ko wani abu da zarar misali an biya ka tam na farko to kuma kai karantarwa tam ya kare tam na biyu hake biyan ka ba sai ka ce baka yi ba to mi zaka ci kaga sai ka ce baka yi shi na ayi tunda wannan sai yara sun yawa sai ya ci yaron da bai biya ba ya koma gida an su kuɗin makaranta sai a ce an kore ko mm, saboda ka san malami bakin jini gare ba kura ce an kai ba shi an kai koma an su kuɗin makaranta ko <laughs> fala kullu halin wannan kadiyar ta halatta kuma insha Allah za mu ci mai kama da ita ibn qayyim al-jawziya zai tattauna mana kanta insha Allah ta'ala wasu abubuwa ina da ambace su sama sama amma za mu zo mu yi dogon bayani kanta in muka ce muka ci musu musamman cikin tambayi akwai tambayi da yana gala hadata ba bukata a karanta su saboda akwai su cikin karatu akaraka Allah bismillah yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara mu malam imani da lafiya malam tambaya ta ita ce abinda mutane suke cewa shari'a sabanin hankali shin haka ne assalamu Allah ba haka nan ba shari'a ba sabanin hankali ba sabanin hauka dai akwai lokacin da duk kaga Allah ya kawo wani abu shari'a musulunci aka mihi ko kai kaga ka ya kasa ko kaga wuta ciki to ba hankali na gare ka ba ka haukace saboda haka shari'a ba ta taba saba ma hankali in dai hankali na miƙaƙƙin hankali lahiyayyen hankali wanda bai samu wata matsala ba shari'a ba ta cin karo da shi shi yasa Allah jika ibnu taymiya ya yi littafi kan wannan matsalar dar'u ta'arudu bainan naqli wal aqli littahi na kamar ya san za a yi wa tambaya cewa ne cewa sai ya kore ya ce ba a taɓa samun clash dar ta'aru a ta'aru clash ba a taɓa samun da hausa mai cewa cin karo da za zakumullah khairan ba a taɓa samun cin karo tsakanin annaqal wal aqal annaqal alqur'ani ko aya ko hadisi wal aqal da hankali in dai hankali na to ba ku taɓa cin karo a lokacin duk an ka ci karo ko to ba hankali da an ka ci karo da shi ba a taɓuwa ta saboda haka ba a taɓa samun haka nan Allah samu gani insha Allah wannan yake cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam mutum ne yake son aikata aikin barna sai abin ya ki yiwuwa shin menene makomar niyyar shi wassalam bai da lada bai da zunubi ya yi aikata aikin ake sharri yayi amma abin ya gagare ba don Allah ya bari ba abin ya gagare shikenan bai da wani abu bai dai ba ko shikenan Allah bai kawo mutane ga abin da rayuwa ta maganta ko ta saka sai abin ta aikata da ba haka abin yake ba da ko na sawa kai Allah na na kama kan laifi daga baya Allah ya kawo wannan saukin sai abin ta aikata hadafai da ayi sun tabbatar da wannan zamu cimma insha Allah amma idan inda misali a ce shi ya ga dama tsoron Allah na ya jiya ya ya fasa to wannan Allah madauke sarki in ji hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kataba Allahu indahu hasharatan hasanatan kamila Allah zai rubuta mai lada cikakka Allah zai rubuta mai lada cikakka amma dai wannan ba shi ya bari ba abin ya ya ya ya kiga yake kana shikenan sai ya dangana shikenan sai ya dangana kuma ya kokari ya gyara zuciyar shi Allah samu gane ana yake cewa assalamu alaikum don Allah malam menene hukuncin wankan ango da wankan amarya a cikin shari'ar musulunci idan shari'a ta yarda da yin wankan ango da wankan amarya don Allah malam a yi man bayanin yadda ake yin su to ai shi wankin ango ina jin gargajiya ta ko ni dai ban san shi a cikin babin musulunci ba duk littafin da ya karatu babu inda na ga an buɗa babin wankin ango ko wankin amarya saboda haka bale ya ce yi bayani ko ba haka ba ina jin gargajiya ta su masu gargajiya sai su yi bayanin wanda aka yinta ala kulli halin duk abin gargajiya ta zo da shi inda bai ci karo da addini ba ko babu su alfashoshi shari'a ba ta hana shi kai tsaye a kula sosai shari'a ba ta cewa an hana wankin ango haramun na kai tsaye sai ka ba da bayanin ya a wankin angon yake kan in wankin ango irin wangana al'ada na gargajiya na gida a tuɓe ƙato baligi da mata suna biya ta suna shafa mai lalle yana dambe da su kai ma ka san dai hukuncin wannan ba sai ka tambaya ba ko ba haka ba ehe wani ƙato aka samu ko ko in ce samurai na wai shi angon sai a samu yan mata sata sata sai a ce kuma gashi tube shi tube wani lokaci in an danji kunya a samai pant ko ba haka ba sai a ta shi can dole gargajiyar da ni na san sadda aka haka nan muna ƴan yara ana cewa yau wankin ango za a yi kaza kaza ana zuwa ka ga wanda aka tube baligi kaga wannan ya gitta kai kasa baka ce mu wannan al'ada halatacciya ko ba haka ba to kuma a ce awa mace haka nan ko da ƴan uwanta mata suka tuɓe ta tsarara ai haramun na ko ba haka ba ballantana kuma a samu aka sanya haka nan amma ne ana cewa kila ah, wai abin da wancan ango kawai kila al'ada ta bambanta don an ka ce al'ada zaka same ta in ka samu kabila ɗari zaka samu al'ada kashi ɗari don kowace kabilar na ta al'ada wankin ango ko wankin amarya bukukuwa na da aka idan an ɗaura ma yaro aure ko yarinya aure Haɗayin wani abu na muhrin ciki na murna na sauransu game da ko ku alaka da ko ku ya danganci wa da gargajiya su take ko ba haka ba to wannan kada ba ka ce mai haramun harkar bukukuwa da harkar mi ba haramun tace ba haramun bace sai in ta ci karo da addini kuma yin ta ya ci karo ya saba ma ka'idodi maqasid shar'iyya ala hali in ciya ya kai ta heye wanka ya ta shi ke ne tudowa ta shi dai yayi wanka ne tsabale sa sabulu ya sha turare fesa sannan ya sa tuwahi ne zai zanna cikin maza ƴan uwa nai aka yi taimai hitara ana cewa ya kashi ango ka sha mai ko ba haka ba shi ɗaya na ana taimai murna wannan mi ciki mi za ka ce mai sai ka ce haramu haka ce mai haramun ka gani kenan haka nan in amarya ta ita ma tatta ta yi wanka wata ƴan uwarta ko aboke ta tattanye ta shahe shahe da sauran sa wannan sarka sa wannan sarka aka gyara ta tatto tsagoranta daga ita sai mata iya wanta tsuran su in sun kai miliyan guda mi allahi babu babu lahi amma dai irin in kana nuni irin ɗabi'a ga da aka yi shine eh, mother's day in eh, ƙauyawa de ko da dai sauran a ce ga mata ga maza wuri guda a tashi a yi raye raye a yi yanzu ta kai wayewa tun abin na ga wanda musu ta kai wayewa a ce bahaushe ko bahillace ko musulmin arewa ka gan shi wai da oban da oban da owat uwayen ango da uwayen amarya su hudu da iyansu a zanna wuri guda ana rawa har ya yi kisin ɗinta gaba gare su a yanka kek kai ka san wannan ko ba ko ba a ce ba kai ka san ko ba a ce ba kana ce mai haramun ko ba a ce ba saboda haka a kula wace al'ada shi aka dubi ala kulli halin in dai abuna wanda yake babu abinda shari'a ta yi hande shiya kuma an kai tsaftatacce sanya mai suna ba shi aka dubi ba la mushahata fil istilahi ba sa suna ba ba wankin ango ba cewa wankin ango sai ka take ta da cikin littafin ba ga wankin ango ba sai ka ce bid'a a to ba haka aka hukuncin ba ba ce an kai duk abinda a ba ganin cikin littafi ba bid'a ai ba mu ce addini na ba ko shi yasa tun farko ce an kai gargajiya ta to sai ka tambaya aka gargajiyar kaji an da aka yi shikenan ai gargajiya da yawa ko hulunan mu da sa tuwahin mu da tahiyan mu da wasu a duk gargajiya ta wanda ba haushe ka sa kaya ba haka bai rabe ko in ya murka sa kaya ba ba haka ba hillace ka sa kaya ba ko to kullun jiman akai sai shari'a ta zo ta ce to ka a yi cikin saka abin da ya sa a shari'a kaga misali irin bahilla ce na dauri wanda yan mata ko ko mata ma hausa yan doguwar yan guntuwar riga cibiya waje kaga ai baka ce ya halatta ko ba haka ba ko ko a sa wando har yana jan kasa kaga baka ce ya halatta da dai wasu abu masu kama da haka saboda kai mun ka ce wanke angon mutuna mudiban mas'alat idan ayyanta bata sa mu shari'a ba halat na bai da matsala idan kuma ta sa mu shari'a wal iyazu billah ina jan haka mata mu bashi haka na ce minti goma ko to wannan karanta ba tambaya ce ba na'am wannan yake cewa malam don Allah ina so ka ƙara kira ga 'yan kasuwarmu da su ji tsoron Allah su tausayawa al'umma a kan hauhawan kayan abinci da ke faruwa a halin yanzu domin su ne da kansu suke zaunawa su sa suna ƙarawa kayan, kayan kuɗi da dalili ko ba dalili domin ajiya ajiya ma sun yi mitin na ƙara ma madara kuɗi kuma wallahi malam wani daga cikinsu ya tabbatar man da haka wasala to shi kenan Allah sa sun jiya ina jin da yake tambayar mu sun sadda zobe ce a jiya yana yawa wancan satin na in sati ɗaya na gare ta ko kuma sati na sama Allahu alam <clears throat> akarwakallah bismillah bismillahir rahmanir rahim قال ابن قيم الجوزية رحمه الله وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأذكاها ومن الرائحة إلا أطيبها وأذكاها ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقله ومنقلبه ومنقلبه طيب ومثواه طيب كله طيب to wannan kenan mutumin da aka bada kenan ko mutumin da ya tara sifofi waɗannan da masu yawa suka dunkule suka zan abu guda shine as-sa'id wa shaqi muka karatu a san unwanu sa'ada da unwanu shakawa adireshi na wannan mutum dan aljanna na ko ko wannan mutum mumini na kamili ko ko wannan mutum masoyi Allah na ko ko a san wannan maki Allah na ko ko wannan dan wuta na ko wannan ja'in na ko fajiri shine sa'ada da shakawa tsiyan lahira ko ko arzikin lahira da tsiyan lahira to arzikin lahira shine mutum ya zan tsayimun tsalkakakke a ko'ina shi na malam ya kasun ya jero muna yace don Allah ya bude muna da hadisin inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wannan shi na kama manta da inda malam ya ta sama shi zai ci gaba da bamu ya faɗa muna wani mutum ko ko ya kamata ka zama mai arziki arzikin lahira yana cewa wa zalika la yakhtaru min al-manakih illa atayabaha duk cikin abubuwa duk cikin matan da zai kusanta manakih an-nikah mankah nikah nikah ana nuhin kwantawa da iyali idan zai kwanta da iyali koko zai kwanta da ɗaya mace koko zai yi alaka da ɗaya mace to bai alaka da wata mace ta, irin alaka namiji da mace illa a tsayabaha sai hanya mafi tsarki ita ce hanya aure ko auren auren da ba a gina shi kan bid'a ba auren da ba a gina shi kan sabon Allah ba auren da ba a gina shi kan duk wani abu wanda ka sani wanda ya ci karo da shari'a ba shine aqyaraha wa azkaha ko mafi tacewa farantuwa wajen Allah wajen harka ta da zama iyali ne sawa'un tun daga neman mata har zuwa a kai a mata cikin gidan mijinta har zuwa zama da ita shekara ɗaya shekara biyu shekara uku talatin arba'in hamsin har kowa ya koma ga ubangiji ne to bai zaɓe illa a wa azkaha wa min ra'i hatta da ƙamshin da zai shaƙa sawa'un ƙanshin sabulu na ko kanshin miya mai daɗi ko kanshin wani abu duk abin da zai shaƙa bai shaƙa illa a tsayabaha wa azkaha sai mafi tsalki mafi farantuwa wajen Allah sannan ba ma nan ɗaya ba wa min al a cikin abokai wal ushara da kuma waɗanda zai yi hulɗa da su ta kudda zumai jam'ul ashira zumai ne da ƴan uwa ne da abokai ne duka bai zaɓe bai tafiya da illa tayyibin sai tsarkakakkun su min ta tsarkakakku minhum daga cikin hatta da ƴan uwa ne to zai zaɓi mafi tsalliki daga cikinsu ya kulla dankon zumunci tsakanin da su duk da dai wasu cewa ba shi su zai ba amma ba za a gansu tare ba ba zai zan abokan shawara te ba ba zai yi amanna da su ɗari bisa ɗari ba ba za su ba shi shawarar saba ma Allah ya ba a abokai ne duk waɗanda ka gani tare da su ɗayyibin ba zai abuta da iska ba ba zai abuta da yan banza ba kuma ba za su yi jagorantar lamari ne ba sannan mi fa tsayibun rayuwa ce spirit rai ne gaba ɗai rai ne gaba ɗai tsalkakakke wa badanuhu tsayibun gangar jiki ne tsalkakakke wa khuluquhu tsayibun hali ne tsalkakakke wa amaluhu tsayibun aiki ne tsalkakakke wa kalamuhu tsayibun maganan ma da yake tsalkakakka wa mat'amuhu tayyibun abincin da zai ci tsalkakakke wa mashrubu wa mashrabuhu tayyibun abin shan sa tsalkakakke wa malbasuhu tayyibun tufafin sa wasu tsalkakakke wa mankahahu tayyibun mata ce tsalkakakka wa ma madakhaluhu tayyibun mashiga ta tsalkakakka wa ma makharajuhu tayyibun mahita ta tsalkakakka wa man qalabu tayyibun in ma ya kwanta inda zai juyawa dama ko hagu ko yaran ko cik tsalkakakke wa masawahu kulluhu tayyibun duk inda zai buga dama ko hauni kudu ko arewa sama ko ƙasa ya dutsa tsarkakakke bai taba shiga inda ba wani tsarki ba to wannan mutum shine shine mai arziki shine as-sa'idu kuma waɗannan abubuwa da kaga ko ina an ka taɓa lahiya lau su ne alamomin sa'ada su ne alamomin tsira na alkiyama su ne alamomin kusanta ubangiji anya yi alamar game da wuya suna ɗan wuya sai an dage to gaba lakani za a baka ehin lalle na da wuya ko ko ce kila kusan bai yiwa ko in ba da wani abu ba to ba za a baka asirin yadda zaka zan wani secret cikin al'amari wanda duk waɗannan abubuwa naka wanda kaji ana faɗi haka zaka zan haka don wala nu zaki ala Allah ahadan sahabban manzo Allah duk haka suke duk haka suke wanda kaji an faɗi haka suke Allah ya jika Abul Hasan Nadawi a cikin littafin sa bi madha madha khasir al-alam bin hitat al-muslimin mi musulmin duniya sun kai mi mutanen duniya ba musulmi ba mi duk mutanen duniya sun kai hasara lokacin da mulki ya zamba ga hannun musulmi ba yana magana lokacin da duniya ta samu kanta jagoranci can a farko hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wucewa tai hannun sahabbansa bayan wucewa tai hannun nagargaru na kwarai to kadan kadan sai an ka samu al'amari yana lalacewa al'amari yana lalacewa hawaye ko hayyo hayyo mun ka koma masu jagorancin duniya masu ƙarfi economically a duniya da politically siyasance da tattalin arziki da komai sai zan ba sai an haɗi ba ba hannun musulmi yake ba to wace hasara duniya ta yi ba kai musulmi ba har da kahiri ya yi hasara kasancewa ba musulmi ka mulki ba da musulmi ka jagorancin duniya da ko kahiri ya ce gwamnati da an kai ko kahiri da ya gane cewa jagorancin musulmi na duniya shine jagorancin da zai samu hutawa to shi mai littafin eh, sunan littafin kenan to shi mai littafin hasun fasara littahin. eh asna sun samai sun sun takaita shi Islam and the world haka sun ka ambata shi ba su fassara ba su yi direct ah, sun yi kawai translation ɗin haka Islam Islam and the world ma mun tsawon littafin ko ko cikin larabci ma za khasira al'alam bin sifatil muslimin to a cikin littafin abin da ka san in ce anan ina ambatun sahabban manzo sallallahu don haka suke ko da ya kawo dun sai da dauko tarihin duniya kamun zuwa kamun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin da kamun ma annabi Musa alaihi salamu har lokacin da aka cewa yahudanci ya samu kamun annabi Isa alaihi salamu har lokacin da aka cewa wasu kiristanci ya samu duk da akula sosai ana sake nanatawa ba addini annabi Musa a yahudanci ba ba addini annabi Isa a kiristanci ba addini annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kamunsu annabi Ibrahim Isma'il Ishaq Yaqub da sauran annabawan kamunsu annabi hudu nuhu salihu da sauransu duka musulunci na suna ne guda shine musulunci ko wani an ka bada labarin shi karshe da musulunci aka ruhewa wa nahallahu muslimun ma alimta lakum min ilahin ghairi duka Allah da ya ka bauta tama amma da abinda muka so mu ce bid'anci da sun kazo suka kirkira bid'a bid'a ta ta kama gurgura addini annabi Musa addini annabi Musa har wannan bid'ancin mai suna yahudanci yan mai addini annabi Musa sannan bid'a da an ka zo ba annabi Isa ta kama gurgura addinin annabi Isa alaihi salam tana ci ne har ta kawar da shi har ta mai gurbin addinin annabi Isa wannan ida saba ko wannan bid'a saba mai suna nasaranci ko christianity mu fahimci wannan ba a ce addinin yahuda addinin annabi Musa yahudanci addini a ba hakan na ba addinin annabi Musa islam addinin annabi Isa islam addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma islam ala kulli halin dai mu ci gaba abinda ya ci gaba da tun zamanin zamunna tun kama waɗannan annabawa har zuwa zamanin da aka ce zamanin jahiliya kamun ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bada surar taswirar gaba ɗaya duniya a yanayin da ta faɗa wannan lokacin don ya fassara mana wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ka cewa Allah madawakin sarki ya regu duniya ya dibi duniya sai ya ga cewa duk duniya babu wani wuri inda aka bauta ma Allah yace illa baqaya min ahli kitab sai dan wani mishi-mishi can guda can guda can guda wasu wadda sun karage bisa addinin Annabi Isa alaihi addinin na Quran su ma an rinjaye sai da su cike can cikin dakuna suna bauta ma Allah sai ɗaiɗaikun su su sai suka rage sai Allah madaukakin sarki ya ga akwai bukata kenan aiko wani annabi ko sai aiko annabi Muhammad kila fahimci abin da sallallahu alaihi wasallam wannan ba ya hadisin Salman al farsi ya bayyana mana shi ko lokacin da Salman al farsi ya tashi ya haita yana neman gaskiya ya fada nisbin ya fada kaza ya fada kaza mun san da wannan kisa insha Allah ala kulli halin muka magana malai gargado ta ya mu hoton surar jahiliya a Laraba ga da suke a Yahuda eh, a Indiyawa ga da suke a Romawa ga da suke Farisawa ga da suke duk sai da duk in ka rega ka karanta sai da gaba haɗai duniya duk ta lalace sannan ka ku annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga da ya fara ya ci gaba da tarihi yana tafi yana tafi yana tafi shike cikin shekara 23 sai ga wani sai ga manzo sallallahu ya wani irin juyin juya hali mutanen nan na kamun shekara 23 duk duniya sun yi kowa lalacewa to su ne bayan shekara 23 duk duniya sun yi kowa gyaruwa sai ce sai da ta kai yau inda wannan gaban da kasu in kawo yace sai da musulunci ya shiga cikin jinin sahabbai da tsokar jikinsu da rayuwarsu da komi nasu sai ya ce kai sai da yazzan inda za ka ce musulunci hitomin suran mutum in gane ka musulunci ya ce bai da wata sura da zai hito ma sai sura abubakar as sudiku dun bai da wata sura sai ita ya ce in ka ce a'a ba wa gane ka so ba hitomin dai wata ya ce to in ya hito ma ta biyu babu sura da zai hito ma in ba ta umar bin khattabi ba in ka ce ta uku to sai ta usmanu in ka ce a'a ya hito ma ya sake hito ma ta hudu ya ce to sai dai ali ya ce in ka ce ba ita ba zai ce to ban da wata banda wata irin ni irin wanda musulunci ya surku ya narke cikin jikinsu da gangan jikinsu da komai ya ce maganarsu tafiyarsu kwantawarsu tashinsu aurensu cinsu shansu duk musulunci na duk musulunci aka ce mu shi aka ce musulunci duk ba su saba ma Allah kai da kafa ala kulli hali haka malam ya ambata kaga kenan shi in abun na dabbakuwa to sai kana iya diba rayuwar sahabbai abin ya dan yawa rayuwar sahabbai ko ya dan yawa zaka dibi rayuwar sahabbai sai ka fahimci cewa ashe abin na dabbakuwa kila fahimci wannan sosai hmm? babu mai control ne to <clears throat> wannan wannan kenan saboda haka ga wannan rayuwar kila kuna tare da mallam ibn qayyim al-jawziya kun san son ya ya ce muna to ga waɗanga kila sai kare ga kaga waɗanga sun yawa ko ba haka ba to laƙanin da zai ba bamu shine laƙani guda wanda ka sani shine me shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zakabi mu koma ga annabi shi ba mu laƙani ba ba shi zai ba lakanin ba wani zai ba laƙanin ba son yake ya ce ma in waɗanga abubuwa masu wuyana in kuma aka sun yin waɗanga abubuwa su a cuce-cuce waɗannan yin waɗanga su an lafiya to lalle ciwon ga yayi bai da magani ko ko lahiyar gaba ta samuwa sai ce a'a kwanta da hankalinka akwai babban likita wanda zai baka magani waɗannan cuce-cuce kuma zai kai ka ga wannan rayuwa ɗari bisa ɗari wane ne sai ce shi annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da nan sai ya fara maganar da aka son a fara ina jin ba sani mun gane da yayi to haka nan to waɗannan dai mutane ko ko wannan mai arziki shi mutum din wanda duk komi na tsalkakakke na yace to fa hadha mimman qala Allah ta'ala fihi fa hadha mimman qala Allah ta'ala fihi الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون fa hada mimman qala Allah ta'ala fihi wannan yana daga cikin waɗanda Allah ya saukar da aya game da al'amari ne shi mai wannan ɗabi'at shi wanda atsalkakakke ko ina to su ne ɗaya daga cikin su shi mai wannan halin to suna Allah ya tattara ya ambata musu wannan ayat yana cewa allazina tawaffatu allazina tawaffatuhumul malaika su oh allazina tatawaffahumul malaika su ne waɗanda mala'iku sun ka zo karɓar rayuwarsu da sun ka zo karɓar rayuwarsu sun ka same su tsayyibin komi nasu lahiya lau ashe in ka ji an ce mutum tsayyibun ko tsayyibin su waɗannan to sai ka ɗauko daga can inda muka kirayo kaza nashi tayyibun wa mada wa ruhu tayyibun wa badanuhu tayyibun wa khuluquhu tayyibun to sai ya zan haka nan komi lahiyayye to su ne waɗanda mala'iku da sun ka zo karɓar rayuwar kansu sun ka same su tayyibin to su ne na mala'ikun za su ce musu salamun alaikum ku kwantar da hankalinku aminci ya tabbata gare ku udkhulul janna ku shiga aljanna suna za a ce musu shiga aljanna ku shiga aljanna makon kuntum ta'malun saboda sababiya ko ba sababi ba iwa ba lissababi saboda musabbabin abin da kuka aikatawa ashe kaga aljanna ta yan tadayibi ne ta ko to suwa ɗayibuna waɗanda dukan komai al'amarinsu ya zan tsalkakakke wa min alladhina yaqulu lahum khazanatul jannati su ne waɗanda ‘yan aljan masu tsaron gidan aljin za ce musu inda aya ka cewa salamun alaikum tsibtun fadkhuluha khalidin wa hadhihi alfa'u taktabi sababiyya ay bi sababi tayyibikum udkhuluha wa min alladhina yaqulu lahum khaznatul janna kuma suna cikin shi wannan mutum yana cikin waɗanda ƴan aljanna za su ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku diftum ku tsalkakakku ne kun tsalkaku komi na ku lahiya lau saboda haka fada kuluha ku shige ita aljanna din khalidin kuna masu dawwama ƴan aljanna ko masu aljanna su za su rinka maraba da ɗayyibin musulmi muminai na cewa ku shiga aljanna ku shiga aljanna wa ƙala ta'ala wa ƙala ta'ala الخبيثات na والخبيثون للخبيثات na للطيبين والطيبون للطيبات وقال تعالى سوني Allah ساكت cewa can alkin dai na aka bida har yanzu Allah madaukin sarki yace al-khabithatu lil-khabithin malam zai fassara ayan kazamtattu na mata wadda aka fassarawa malam zai fassara fassara biyu zai muna al-khabithatu kazantattun kalimomi wata fassara lil khabitha tana da kazantattun mutane sai ce al khabithatu din nan akan fassara kazantattun kalimomi da ayyuka sai a ce gawa lil khabithin ga waɗanda kazamtattun mutane wannan ba maza ba kenan mutane haka zaka fassarawa sannan wa tayyibatu tsalkakakkin kalmomi da tsalkakakkun ayyuka da komi tsalkakakke li tayyibin afwan al khabithatu lil khabithin sannan wal khabithuna lil khabithat sannan masu muni al khabithat masu dauda cikin mutane kazantattun kalmomi kazantattun maganganu lil na kazantattun mutane sannan wal khabithuna suna kazansu ko kazantattun mutane lil khabithat ko da yaushe kazantattun kalmomi da kazantattun ayyuka su kai duk inda kaga kazantacce kazantacciyar magana kazantacciyar kalima kazantaccen aiki to na kazantattun mutane na sannan a inda duk kaga kazantattun mutane to dama an yi suna saboda ƙazamtattun ayyuka da ƙazamtattun kalimomi a fahimci wannan sannan ya ce mi wa tsayyibatu tsalkakakkun kalimomi da tsalkakakkun ayyuka li tsayyibin ga tsalkakakkun mutane suke sannan wa tsayyibun tsalkakakkun mutane su kuma li tsayyibati da tsalkakakkun ayyuka da tsalkakakkun kalimomi suke an yi ta haka an ce ba mata ba maza ba kalimomi da ayyuka sannan an fassara ta hanyar siyaƙin da ta fito don siyaƙin da ta zo ta biyo bayan labarin da Allah madaukakin sarki ya ba basuwa na qadiyya ifku ƙadiyar kazafin da an kawa Aisha radiyallahu anha da wanke ta da a cikin waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya zuwa sha biyu yana ambato yana mi yana mi yana mi ƙarshe ya ishara da cewa bai yiwa irin annabi tsalkakakken mutum mafi daraja cikin makhalukai mafi daraja cikin annaba shugabannin annaba shugabannin manzanni duka amma duk da wannan mataki gare amma Allah bai ga abin da zai saka mai da shi ba sai ya bashi mazinaciya kila fahimta a ce irin wanga mai manzon Allah mai daraja irin wanga mafi cin mutane a ce babu sakamakon da Allah zai mai sai ya bashi karuwa a bakin su fa na san kun san kadiyar eh gashi ku Allah madaukakin sarki dama wanda ya halitta te dama wanda ya tsari ne ƙazamtattun mata ga kazamtattun maza kamata su zama ƙazamtattun maza ga ƙazamtattun mata kamata su shiga to annabi sallallahu alaihi wasallam falkakakke na sai kamata a ce an ba shi kazamtacciya ba kila fahimta sannan kuma Allah wanda ya halitta te falkakakkun mata ga tsarkakakkun maza suke su ma tsarkakakkun maza ga tsarkakakkun mata suke Allah ya haramta wannan ya haramta akasin haka ga akasin haka a rayuwa a ɗabi'a Allah bai haka a shari'a Allah baya haka bai yiwa a ce annabin da ya fi kowa daraja shugaban annabawa shugaban manzanni sai a ce a bashi mahi kaskancin halittun Allah shine karuwa bai yiwa sai aka ce ta suka ce aya tana da siyaki ga haka don ta bi waɗancan ayoyi ana fassara ta bari mu ji abin da malam ya ce وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين yace wa qad fussiratil ayatu an fassara ayan nan da ta sauka wannan ayat wannan gabat wasu fassara ta bi annal kalima suka ce maganganu alkhabithati munana to lil ga mutanen banza aka samu su da duk kaji mutun na maganganun banza to waɗannan dama waɗannan kalmomi na shina sannan mi wal kalimati tayyibati kalmomi ko maganganu masu kyau masu daɗi li tayyibin ga mutanen kike aka samu su an fassara haka sai ce wa fassirat kuma su ko sun fassara bi annan nisaa tayyibat sun ce a mata aka nuhi tsalkakakkun mata للرجال الطيبين ga mazaje tsarkakakku aka samu haka munana mata kazantattu lirrijal ga maza a aka samu haka aka samu haka yace an fassara haka kila an fahimta yace wahiya na'am zalika wa وهي تعم ذلك وغيره فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة limunasibiha min alkhabisin mu saurara inda ya ɗauko wancan sai ya ce to wahiya haka sun ka wasa sun ce kalimomi wasu sun ce mataye ko ya ce wahiya ta ummu zalika wa ghaira ya ce aya bata tsaya nan ba ta haɗe matan ta haɗe kalmomin ta haɗe abin da ma ba su ba duk abin da an wani mai tsarki duka komi na ne in mai tsarki na to ga tsarkakacce aka samu ne sannan duk abin da aka ƙazamtacce komi na ne to ƙazamtacce aka samu ne kuma abin da ya sayi zan haka dun cewa an kai a tsayibatu a kula bai an tsayibatu sifa ce na addini ne a kula ba wata kalima ta ko wani mutum na aka ce matsayi ba to ba a'a sifa ce ta wasu abubuwa to kana iya ku siffantawa kana iya cewa alkalimatu tayyibatu kana iya cewa alaqawalu tayyibatu kana cewa annisa'u tayyibatu kana cewa al'amalu tayyibatu komi ka kwadi kana iya siffanta da tayyibatu to kan haka cewa an kai a tayyibatu duk abubuwa na tsarki ne ne kila gano fassara ko mine ne matan aure ne gidan zama ne abincin ci ne abin sha ne abin kwanciya ne abin hawa ne a yi tafiya ko mine ne a tsaye ba to an kace ba a faɗi sunan abin ba tsalkakakku an kace sai aka ce da tsayibe saboda haka ka kayyade ta kace sai mata an kace ko ka kayyade ka ce sai kalmomi ko ka kayyade ka ce sai ayyuka a'a komi an kace to ta nan ƙarƙashin haka malam yayi muna hilla kwatta ya ambata muna faruhu tayyibun wa badanuhu tayyibun wa mankahu tayyibun wa marja'uhu tayyibun wa makharajuhu tayyibun wa madakhaluhu tayyibun wa mun kila gani saboda mi saboda tayyibat da ya shige shi na yace wa hiya ta'ummu zalika wa ghaira ta hada wannan ta hada wanda ba shi ba yace fal kalimatu wal a'malu wan nisa'u kalimomi da ayyuka da matayi at-tayyibatu tsalkakaku Limuna min at-tayyibin ana hada ana hada su suna tahiya tare ga waɗanda suka yi daidai da su na maza tsalkakakku ko ko na mutane tsalkakakku sannan wal kalimatu wal a'malu wal nisa wal khabithatu da kalimomi maganganu kenan da ayyuka da mata yi kazantattu su ma limuna sibiha min khabithina suna daidai da masu irin halinsu na kazantattun mutane saboda ni yace fallahu subhanahu wata'ala فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة وجعل الخبيث بحذافيره في النار فجعل الدور ثلاثة دارا أخلص للطيبين وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل طيب وهي الجنة ودارا أخلصت للخبيثين والخبائث للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار ودارا امتززت ودارا امتجزت في امتجز فيها الطيب والخبيث وخلط بينها بينهما وهي هذه الدار ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاف وذلك بموجب الحكمة الإلهية فإذا كان يوم معاد الخليفة خليقة ميز الله الخبيث من الطيب فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم غيرهم وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم فعاد الأمر إلى دار إلى دارين فقط الجنة وهي دار الطيبين والنار وهي دار الخبيثين yace to wani al'amari yake haka wani kun ka ji haka dama tsalkakakkun abubuwa ga tsalkakakkun mutane suke sannan kazamtattun abubuwa ga kazantattun mutane suke sai yace mi yace fallahu subhanahu wa ta'ala Allah mai tsalki madaukaki ja'ala tayyiba ya halitta ya sanya duk abin da azza tsalki bi hazafirihi dududu dinai duka ne duk dinai hazafir duka ne Allah ya sanya shi fil janna a aljanna babu wani abun tsalkakakke na kowane jinsi na abinci na ko menene akwai shi irin cikin aljanna an fahimci wannan kenan sawa'un ci na ko sha na ko am'ama ko mata na ko kawa ido ta ko kawa hanci ko kawan mi duka gaba ɗaya duk abin da a tsalkakakke akwai shi cikin aljanna a kula da wannan sannan waje alkhaba khabisa duk abin da aka biha biha zafirihi duka ne duddi ne Allah ya san ya finna da cikin wuta duk abin da akwai cikin aljanna tsalkakakke na duk abin da akwai cikin wuta mai muni na kazanta ce don ko ga bari aka ji ka'ida faja'ala dura salasatan dama Allah da zai gidaje ya gida uku ne daran ukhlisat lit-tayyibin gidan da an ka tsalkake ta ita wannan gida gida ga larabci mace ce gidan da an ka tsalkake ta ga tsalkakakkun mutane ɗaya kenan wahiya haramun ala ghairi tayyibin wannan ita gidan haramun ce akan wanda bai da tsalki duk wanda bai da tsalki bai shiga wannan gidan sannan waqad jumi'at kullu waqad jama'at kullu tayyibin an ta an an ita wannan gidan ta tara duk abin da a tsalki ta tara shi wace gida ce wahil janna ita ce aljanna mun ji gida ta farko kenan sannan ce daran sannan akwai wani gida na biyu ita ku wannan gidan ta biyu ukhulisat lil khabisi an faranta sheta an wanke ta saboda an are ta kawai don kazamtacci kazamtaccen al'amari wal khaba'isu da kazamtattun al'amari khabisi sifa ne na namiji khaba'isi sifa ne na mace na mata yace wala yadkhuluha illa al khabithuna ba mai shiga wannan gidan sai kazantattun mutane to wacce gidan kenan ya ce wa hiyan naru ita ce wuta mun ji gida ta biyu sai ce wa daran sannan Allah ya wata gida wadda yake imtazaja fi tayyib wal khabisu cikin ta akwai tsalkakakke akwai mai muni har gida guda har a gari guda har a guda ana iya samun khabisu ana samun tayyib inda a cikin wannan gida ne ko kuwa aka yi tsakanin khabisu da ɗayibu. wa kullida bainahuma aka cimurmuya su aka cinkude su wuri guda wa hiya hadhihi daru ita ce wannan gidan da muke gidan duniya ita ciki akwai komi akwai kahiyi akwai musulmi akwai mumini akwai fajiri akwai mala'iki akwai shaitan ko ba haka ba akwai mace akwai namiji komai ana yi shesa duniya gidan jarabawa ce duniya an yi ta na linabluwakum ko ayyukum ahsanu amala don Allah madaukakin sarki ya jarabta wane ne mafi kyawun aiki saboda haka ita duniya komi akwai wada akwai musulmi to akwai kafirai haka nan wada haga kafirci to akwai musulunci haka nan mu fahimci wannan sai ya ce ni sai ya ce wale hada to dun ita gidan duniya haka an kai ta waqa al ibtila'u wal mihnatu da jarabawa da musiba suna faruwa cikin ta bi sababi hadha al imtizaji wal ikhtilati saboda wannan cumuimuya da wannan cin kuɗewa sai ka samu jarabawa kala kala ana samu a mutu yau a tashi yau a mutu yau a hahi wani yau wani ya kahiri yau wani yanzu ya gane ya zan musulmi wata rana kahiri kahirci ya samu nasara wata rana musulunci ya samu nasara saboda amma haka an ka hada cikin duniya don a yi jarabawa malai ce wa zalika bi mujibil hikmati al to kakka ga a kamar ba akwai an bisa Allah ya ki musulmi zalla shikenan a halitta su a yin musulunci yayi kahirci a duniya a sa kahiri a sa musulmi saboda wata hikima ta ubangiji hikima ta ta Allah eh shi yasa Allah ce wa laika ciya wani wuri walau sha Allahu ma fa'aluhu da su kahirai da Allah ya so ya ga dama da ba su aikata ka da ba su kahirta ba to akwai wata hikima da Allah boye cikin nan mu saurara to fa idza kana yawmu ma'ad idan ma aka koma lahira ranan makoma eh ma'adil khaliqa ranan makoma duk halittun duniya gaba ɗaya musulmin da kahiransu to can kan mayyazallahu al-khabitha min at-tayyib to can kan Allah zai ware tsalakakakke da cikin kazantacce faja'ala ala tayyiba wa ahlihi fi darin ala sai ya sanya tsarkakakkin abu da masu tsarki a gidansu su kadai la yukhalituhum ghayruhum babu wani wanda zai shiyare da su cikin wani al'amari su ne mu'minai waje alal khabisa sannan ya zan kazantaccen al'amari wa ahlahu da mutanen kazantaccen al'amari su ma ya sanya su fi darin alahidatin cikin wani gida su ma su kadai la yukhalituhum ghayruhum babu wani wanda zai zana da su can kan lahira an bambanta kowa ya san matsayi ne a fahimci wannan sai ya ce mi sai ce fa'adal amru to a can lahira sai al'amuri ya koma ila daraini faqat gida biyu kawai gida biyu ɗaya za a samu su waɗannan gidaje aljannatu wa hiya daru tayyibina wan naru wa hiya darul khabithina daga aljanna gidan mahu tsarki sai aljanna gidan sai wuta gidan kazammai haka za a zama to wa insha Allah ta'ala to anan duniyar وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابها وعقابهم ثوابهم وعقابهم فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام فحكمة حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة ليرى عباده كمال ربوبيته وكمال ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين لا رسله البررة الصادقون قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا خاسرين أن أنهم كانوا كاذبين الله كن سركي da aka zo gidan da aka zo lahira sai ya raba mutane gida biyu mutanen aljanna da mutanen wuta gidan aljanna shine gidan tsarkakakku gidan wuta shine gidan kazammu to akwai wata hikima wadda tun duniya zaka yi ka gane ta musamman mu gare mu yan yau wannan mun zo kila wani zamani na karshe karshe zamanin technology da wasu abubuwa sai ma ya buga misali da wani abu bari mu saurari misalin yace sai yace mi wa sha Allahu ta'ala min a'malil fariqi fariqain Allah madaukin sarki sai ya kaga ya halitta daga cikin ayyukan waɗannan bangare guda biyu bangaren yan wuta da bangaren aljanna ko ko alkakakkun mutane da masu muni sai Allah madaukin sarki sai ya halitta ayyukan su sawabahum wa iqabahum ko akwai ni'imar su ladar da yake ba su waɗanga yan aljanna da uqubar da yake ba waɗanga su yan wata ko uqubar su da a ni'imar su a saurara da kyau faja'ala tayyibatil faja'ala tayyibati aqwali haula wa a'malihim wa akhlaqihim hiya ayna na'imihim wa ladzatihim أنشأ لهم منها asbabin أسباب النعيم surur. sai ce Allah madaukakin sarki faja'ala sai ya sanya dayyibati aqwali haula tsalkakakkun maganganun da waɗannan mutane kai su ya aljanna tsalkakakkun da suka maganganun su a nan duniya wa amalihim da tsalkakakkun ayyukan su da suka yi nan duniya wa akhlaqihim da tsalkakakkun halayen su na nan duniya sai Allah ya sanya hiya aina na'imihim wa ladzatihim shine ainin shine sinadari na ni'imar su da daɗin da suka ji bari buga misali kila sai a gane yanzu misali wutan nan dole tana da sos tana da inda ta fito ko ko wannan ba gane sai mu ce misali ka sa waya ka caji ko ko wani abu wanda ka caji ya in ka sa shi caji gwargwadon har batiri yayi full ko ya cika kila in ya cika wada kila bature ya tsara ko kana aiki da ita babu caji babu komi zai ma awa biyar ko yawwa to yanzu misali sai zan guda kuna da waya iri guda guda da yake an san za a shiga cikin sunkurun daji inda babu ta kawai za a shiga sai aza ya sa waya ta tun da sahi ko ko tun da magariba har garin Allah ya waye tun da tun da sahi za a kama hanya sai ta cika full kai ko shikenan baka sa wai ka caji ba sai ka dan dosa naki da ta dan samu ba guda ko ko bata kosa samu komai ba an ka cire an kama hanya an ka tafi can inda babu wutar ko ba haka ba wane ne zai ci moriya wanda ya sa caji ko sai awa biyar yana aiki da ita abin nan da yaka aiki kile yayi kira yayi browsing yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ina ya samu nan nan kawai ya samu ina ya samo shi to Allah madaukakin sarki tasbihin ga da haka yi nan duniya da tahmidinka da kalmominka da sallolinka da mi da mi da mi da mi to suna kamar kai cajin batar ɗinka to can kana cikin lahira abin da haka ci ni'imar da haka ci da garabasar da haka ci da ƴan matan da aka kawo ma da mi abin da aka kawo ma to tun duniya kai oda tun duniya kai oda su ba nan kawai da an ka an kai masu ba ko abin da aqwal tayyibatul aqwali tayyibatul a'mali tayyibatul akhlaqi hiya ainu na'imihim wa ladzatihim fil janna su din na yakaci a fahimci haka to shi dan wuta mi yayi duniya in ba kahirce ma Allah ba da fasikanci da zinaci zinace da alfashoshi da ta'addanci da mi da mi da mi to su za su su zai ihwanin su lahira to waje eh, alzam min jinsul amali to an ka tahi lahira sai ya gamu da ta'addancin da walakancin da wahalar da cin mutunci ba turdi ne na da wucaje kan da shi ba na muna an kai mai ba huwa ainu azabihim an fahimta ko abinda malam ka sun yace kenan yace su ayyukan yan aljanna da ka gani suna Allah kawai ya musanya mu suna cin umfanin abin kaman mi gashi nan sai yace ni faj'al tayyibati aqwali haula'i wa a'malihim wa akhlaqihim hiya aina na'imihim wa ladzatihim an sha'a lahum minha Allah madaukakin sarki ya halatta musu min ha daga waɗannan ayyukan da suka yi ya halatta musu mi ya halatta musu kamala asbabin na'imi wasu ruri ya halatta musu mafi cika mafi kammaluwa na sabubban farin ciki da ni'ima an fahimta to sai ka ce kila bari tun ana tare da yan zamani ka wani dan yi wani sake sake sai ya ce kila dan misali da muka kwatanta sai ya ce to akwai matsala kila na ya hauji ya buga nan mi an matsala to in dai caji yayyo duniya ko ba haka ba to in wadda an ka buga haka caji yana karewa ko cajin zai kare ko ba haka ba to nan rahama Allah ka shigowa shi yasa kakka taba dokar cewa din cajin kana din cin shina kila an fahimta rahama Allah sai ta zo ta dawwamar da abin bari baka misali kamar misali a yanzu ko a ko nan rayuwar mu ta duna kana da mata biyu kila ga wanda adda mata biyu ko ku kuma ka da mata biyu ko da su kwatin kake gidan wani kila ka san akwai miyar da wata ta wata dadi kila ka sanin haka nan kana da mata biyu ka ba wannan kayan cehwani duka ka ba wannan iri ɗaya amma sun kai miya ka ji ta wata ta da wata daɗi misa ta wata ta wata dadi <laughs> jazakallahu khairan ta hi iyawa ta hi hikima ko ba haka ba to gama to yanzu wanda zai maida abinka na duniya aikinka zancinka karatunka iliminka ibadarka ya rikide su ya juya su ya maida su hasanati lazzati sururu gwani na mahalicci ko ba haka ba to in zai nashi ya yi iyawa nashi ya yi kyau nashi ya yi dawwama ba sani ba kuma gane don saboda duk wada za abu yana da tasiri ga mai yi. mai yi yana tasiri cikin wannan abin to lokacin da Allah zai yi wannan abin ko ba haka ba sai ya zan ba a samun naƙasu don cikin aikin Allah babu naƙasu ba a samun ƙarewa don ba haka Allah ya niyya ba kila an fahimta to kamar yadda mi kamar yadda yan wuta su ko za su samu wannan saboda su ma wannan haka Allah ya nihi. saboda ka'idar khalidina fiha abadan sannan ma damatis samawati wal ardu illa masha Allah to saboda wannan ka'idan mu karanta mu jiya sai ce waja'ala khabithati waja'ala khabithati aqwalil akharin ya sanya mumunan ayyukan waɗancan wa amalihim da mumunan zantukan waɗancan wa amalihim da ayyukan su wa akhlaqin da halayen su mumunan wannan aikin nasu ya sanya shi hiya aina azabihim wa alamihim shine ainihin azabar da husha kuma shine ainihin radadin da za su gamu da shi aikin nasu na da sun kayo sodori ne da suka ɗauko tun daga duniya shi ne Allah ya rikide musu ya mai da su aiki ya mai da shi azaba mun fahimci wannan sai yace mi malam ce fa min lahum a azama asbabil iqabi wal alami sai da wannan mummunan ayyukan da wayannan mummunan zantukka Allah kin sarki ya kaga musu wannan sinadarin shi na yan narke na ayyukansu su ya mai da shi manyan manyan hanyoyin ukuba da hanyoyin ganin boni suna mai da su ganin boni an fahimci wannan sai yace ce mi mala ya ce hikimatun baliga wannan ita hikima Allah wadda ta kai inda ta kai wa izzatun bahiratun qahira wannan shi ya izza marin jayewa kuma wadda kowa na iya gani an ka ce abu bahir wanda ko makahu ko makahu sai a ce yalla yana ji a ce bahir ashamsu sai a ce al-zahira to wannan ita izza wadda iza bayyananna kuma buwayayya dun mi Allah ya haka ya li yuriya ibadahu kamala rububiyyatihi dun ya bayyana ma bayi ne cewa shi kamili na ya isa ya zan rabbu ga kowa shi yayi duniyar yayi lahirar a lahira yayi aljanna yayi wuta kuma yayyo kwatin din aikin yan aljanna a nan anan tunnan duniya yayi fastin din shi lahira kila an gane wannan yare din ko kamar yadda kuma na yan wuta haka nan yayyo kwatin nashi ya tassin nashi a lahira nassin aikin kana nassin abin da yi yana harfan bi harfin kaka gara bata sai can lahira an fahimci wannan don Allah ya nuna macewa cewa shi di an rabu ba nan ba wa kamala hikimati kuma shi adda hikima kamila wa ilmi shi adda ilimi kamili wa adalihi kuma shi adda adalci kamili wa rahamati kuma shi adda rahama kamila duk shi adda wannan sannan mi ya ya'lama ada'uhu dun makiyin Allah su zan su san annahum kanu muftarin al kazzabin su ne yan kire makiyin Allah kafirai su zan su ne yan kire kuma su ne makaryata la rusuluhul bararatus sadiqun ba manzannin shi Allah ba waɗanda yake mutanen kirki waɗanda yake masu gaskiya ba su ba don haka qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ce wa aqsamu billahi kadibi kadibi kahiran nan wai su rance da Allah da aimanihin irin rantsuwar da suka yi ko ina in sun kai irin ta sun kai makura makuran rantsuwa wai su rance da Allah wai la ya ba'athu Allahu man yamutu wai su ce wai Allah bai tada wanda ya mutu ka ji irin karen hali Allah ce bala a'a walla Allah zai tada su a'a walla Allah zai tada su kuma wannan wa'adan alaihi alƙawali na dokan makai ne haƙƙan kuma sai ya cika alƙawali na dokan makai ne kuma sai ya cika walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane jahilai na ba su da ilimi game da sanin Allah ba san wa Allah ba duk wanda ha ganin cewa Allah bai tadda wanda bai san wa Allah ba wanda ka cewa duk da lokaci na gaya amma zan a sami na zan ba su wanda ka cewa Allah bai tadda wanda ya mutu hujja uku gare su kuma Qur'ani ya ambata su ya ambata su hujja uku ta gare su dalili uku na gare su sannan sai Allah ya ba su da inda duk ya ambata cewa sun ce wai ba a tadda wanda zai mutu sai Allah ya ɗaya daga cikin dalilan uku sai ya bada da raddi to shi yasa haka jin raddin cewa Allah na tadda wanda ya mutu sai ya raddi daban-daban sifa dalili uku na gare su hujja uku ta sun ka basuwa ga Allah cewa Allah bai tadda wanda ya mutu kila an san da wannan ko wannan in duk lokaci na ga dan yi sai mu bashi zuwa sati na tahe a dan bamu wannan hujjojin da kuma amsar da Allah ya bamu ya ba su he su ka harre kila an fahimta ko dan buda dalili hujja da suka ba Allah ta farko Allah bai iyawa bai iyawa hmm. babu kudura ga haka babu wani abu babu wani mutum ko aljan khaliqu ko makhluqu abu ya mutu mututus ƙasa ta canye ta ta canye shi gaba ɗaya ta tanɗe shi babu shi babu samata tai sannan a koma ya samar da shi ba ya wannan impossible na gaba ɗaya ba ya yi hankali bai yadda to sai Allah ba su amsa game da wannan akwai abin da ya ce musu ganan hujja ta biyu haba haba yanzu duk wanda annan ya mutu ya ci winwaye ƙasa ta canye ta yi komi ya wace sannan yanzu a san kashin wanga da kashin wanga da kashin wanga ko wani a mai san mai kashi ne tsoka tai wasan haka babu wanda ya san haka duniya jahala jahilcin rashin sanin haka akwai jahilci ba sani ko kun gane cewa suka yi ba a gano wannan shi ya kashin wani wannan shi ya tsokan wani wannan shi ya wani ne ba a gano haka ana samun wuri guda gaba ɗaya gida gaba ɗaya kila hawan bene na gaba ɗaya a yi gobara mutum ɗari biyar duk su mace su sumu mai wuri guda garin su duk yana rike wuri guda to ya Allah zai san wanga gashin wane na wanga tsokan wane ta wancan kashin wane na a baishe su kowa a bana shi babu kudura sun ka kore ma Allah kudura babu ilmu an fahimci wannan Allah sai ba su amsa nan sannan amsa ta gaba ta uku da suka ce mi suka ce kai kai kaddara za a yi kaddara yana iyawa kaddara yana da ilimi babu fa'ida ba fa'ida ta sato a tasuwa a yi a tashe su su yi babu fa'ida fa'ida tasuwa abba ba su gane ta ba waɗanga su adalilan guda uku to kuma ƙarƙashin kowace da duk ji Allah madaukin sarki ya ambaci cewa sun ce ba a tashe su ya ba da raddi dibi raddin da ya yana koma zuwa ga ɗaya daga cikin uku nan an fahimci ka'idar bari za mu zo kila karatu na gaba mu ƙara tafsili game da wannan bala wa'adan alaina haqqa walakin na aktaran nasi la ya'lamun ko ba haka ba ehin nan kila za ku hararu za ku shaƙo wani abuna yan mai dama raddi. Hmm? cikin nan cikin uku din nan da mina suka yi kudurata ko ilmu sun ka kore nan ilmu sun ka kore nan da duk Allah ya tunwaye aya bayan sun ce ba a tasowa za ka hasa su menene suka hujja da shi Allah samu gani liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا ita ko wannan mi an ka kore cikin hujjojinsu Hmm? a Allah kore jahilci ya ce don ya nuna ce Allah tabbas ya ɗaukan maka ne alƙawari kuma zai yi jahilai na su a jahilai. Allah ba jahil na ba shi kan walakin na na nasu la na ko shi kan Allah masani na ko sai yace to kuma ya tashe su ko zai tashe su ɗin. Liyu bayyana lahum lahum alladhi na fihi nan duniya yanzu misali kai ka ce ka addaidai ka hire ce shi addaidai ku yi ta saɓani ku yi ta hamayya ko ku ku yi ta faɗa babu wanda hawa ne ya busa baki ya ce ba a san wanda a daidai ba shi wanda shi a neutral ko shi lahira ne ce kada Allah kuna ta hadda ku babu wanda ya san wanda a daidai a ce lahira dai a gani ko ba haka ba shi ba ta sai an ta lahira wasu san daidai in ba Allah ba to a wannan haka wannan haka shi na Allah ce kenan miza kenan waɗanga mi sun kace raddi na biyu Allah haɗe shi babu fa'idar tasowa a'a akwai fa'ida saboda mi liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi don inda da an mutu an mutu tut ba a koma tashi da ka san an sha banza da wani ya sha banza da kama ka kama kuka tun yau ko tun yau kafin kai ka san an kware ka kuma babu abin ga amma sanin ka akwai lahira sai ya kwantar ma da hankali ko wallahi kwanta da hankalinka akwai lahira mm, akwai lahira liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi na gaba wal ya'lam alladhina kafaru sakamako fa'ida ta biyu dama kai wanda an kazalunta me ka so so yake a tashi din ka san wanda an kazalunta shi son kai ka a kare magana nan ko ba haka ba shi ko wanda shi ya zalunci shi yayi babakere shi ya hau sama me ka so nan ta mutu to sai Allah ya ce a'a wal ya'lam alladhina kafaru duk waɗannan da sun kai kahirci su sani annahum kanu kadibir cewa ƙarya ta su kai su ce su san kahircin su duk inda an shata an batta nan da kwan mutu shikenan ya mutu shikenan an tafi duk dai shikenan ka san an kware ka don ko wahala sallar dare da kai ta wahala ka san <laughs> eh ka wahala azumi kai kaza kai kaza san kware ka eh saboda haka nan mu kiyaye wannan cikin usulut tafsir da duk Allah ya raddin abu akwai sanadiyar raddi wani wuri ya hada dalili biyu wani ya hada dalili guda wani ya hada uku nan ya hada mana dalili biyu Allah ya samu gane ku yi hankuri na dan ja nan za mu tashi insha Allah kila nan za mu tsaya insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi daga inda muka tsaya daga cikin abubuwa ba sani wannan tambaya ce an karanta dan duba ga tambaya ce in tambayi na abasu sai satin da ya gaba sai satin da ta insha Allah abin da nika so in tambaya mutane tambayi a gurguje a wannan watan gobe alhamis ita ce alhamis ta karshen wata karshen wata ko wani watan din da na musulunci da na bature da kuma kun san kamar da aka sha bayani akwai sharar da ake yi karshen kowane wata share share share wadda aka yi ta masallaci wadda alhamdulillah satin da ya wuce ko in ce watan da ya wuce mun yi wannan aikin a masallacin Buhari dan Shehu to kuma gobe 24 ga watan Safar insha Allah kuma ya daidai da 24 shi ma ga watan Nuwamba a wannan shekarar insha Allah za mu haɗu a masallacin A Abubakar Sheikh Abubakar Gumi masallacin Ungorogo masallacin Ahlus Sunna na Izala na bangaren Kaduna Ungorogo ina jin wannan kila ba bukata wani bayani kowa ya san shi insha Allah gobe can za mu haɗu da safe kai kokari sallar subahin ta yi ma can ko kana gama sallar subahin a masallacin da kake sai ka ta sama can Allah ya saka da alkhairi gaskiya satin watan da ya gabata an dan taru an dan taru za a ci amma har yanzu kamar ni sha faɗi kuskokin da muka tsammanin mu gane su ko ko mutanen da muka san suna da kokari game da halartar gaskiya ba su halarta ba saboda ka muna dan muna roko ga yan uwa a bada haɗin kai wato al'amari na wanda ke zuwan ka shakhsiyar ka a ga eh, wakka shi ma yana taimaka wasu su zo wani in ya zo sadiniyar zuwa ne sai ya zo da mutum biyu ko mutum uku ko mutum hudu kaga sai a samu karewa da wuri wancan watan an ta samma wajen karfe tara kila ko ku takwas ba a gama ba amma kaga inda mutane sun taru cikin awa guda an gama ku taimaka Allah ya taimake mu gaba daya gobe insha Allah alhamis da safe a masallacin abubakar Muhammad gumi wanda ke ungorowa insha Allah ta'ala lalle wannan ya buta shawara mai fa'ida kuma kamar a ya san abin da a cikin zuciyata ni ma lokacin da ina karatun tambayoyin da aka rubuto ina ta cirewa ina ta cirewa sai nika cewa wasu ba su san a manuhar karatun ba wato sai su ɗauki a yi tambayi waɗanda sun hita mawdu'i sun hita tsarin karatu a yi tambaya gehe a yi tambaya kaza a yi tambaya kaza duka abubuwa sai su fidda mu kan tsari to shi na wannan wani ɗan uwa ya yi kira ya ce a kira ga masu mahausararin karatu ɗalibai yan uwa da don Allah su taimaka su rinka tsayawa ga maudu'in karatun su rinka tsayawa ga inda yanayin karatu ya basuwa babar tambaye tambaye ta nesa saboda mi saboda ka a kace tsarin karatun kuma la wannan shine manufata kuma shine tsari na na fi son cewa idan muna karatu a nan na zadul ma'arifi hadi khairul ibadi to abin ya tattaru a ciki irin uslubi na mai littafi mu bi shi haka nan zai fi daɗi idan muna karatun wajen muwatta imam malikin irin uslubin na muwatta da irin abin da muka tata da babin da muka misali can muna babul hajji ko da ke mun kusan gamawa sai ka yi tambayoyi saboda mi saboda tambayoyinka na wasu abubuwa za a gama yanzu yanzu kaga yanzu misali muna gama wani sati ɗaya sati biyu za mu shiga wani babi wanda critical critical babi wanda yake mai matsala mai bukata kowa ya ji shi shine babul jihadi babi na jihadi wannan akwai bukata cewa kowa ya ji shi da komi an ra'ayi ne akwai bukata to duk irin wasu tamboyinka da wasu abubuwa da mulahazatu da tambayoyi da ni da ni sun ka tangance tashin hankali da rigima ya kamata ne kamata ka su to an bai kamata ka muna dan tambaya a lokacin da muna bayanin sallah muna bayanin azumi muna bayanin wani abu a masallacin masallacin malam Musa muna magana kan aqida ne ko ba haka ba aqida mi kakka aqida ahlus sunna wal jamaa a irin nan shi kuma irin ne ya kamata kai mu da tambayoyi saboda haka dan Allah jama'a ba da haɗin kai sannan akwai abin da su in ƙara wasu na tambaya abubuwan da ban cika so in magana da su ba a bai muna tambaya game da su ma suna ciki ina jin duk cikin karatuttukan mu ba mu sa wani abu mai magana kan siyasa ba ko irin karatuttukan ga da muka ina jin karatu malam Musa aqida ta muka duk da dai na san musulunci gaba ɗaya siyasa ta gaba ɗaya ta musulunci ina da wannan fahimtar cewa ba ana son a raba addini da rayuwa ba ba haka muka nufi ba amma dai wani lokaci ta hanyar karatu mawdu'i da an ka ayyana kai kokari a ci gaba da mawdu'i din tambayoyi game da wasu al'amura na siyasa musamman siyasar Najeriya musamman tsakanin shugaban kasa da wani ko tsakanin gwamna da wani ko sanatoci da ko yan majalisa da sauransu ina ganin ba bai cikin maudu'i idan da muka tafiya in muka ce mu shiga wannan hauji to kuma za mu tafi da yawa mu hita batun karatu saboda ka a taimaka waɗannan tambayoyi su dan bashiguwa cikin karatuttukan mu Allah ya taimaka Allah ya sa mu gane kuma Allah ya sa mu yi amfani da abin da an ka faɗa sifa ce ta mace kuma yana ganin kamar cewa a ba'id ainihin jam'i na hadisi mm. namiji eh haka to wannan tambihi na yi khaba'is da ce sifa ce ta mace ce yana ganin khaba'is jam'in khabith ne khabith kuma sifa ce ta mace eh sifa ce ta namiji don na ce al-khaba'is da zuɗa wurin ga da muka karatu yana koma ya yace wadaran fat. lil khabith wal yace khaba'ith yana ganin jam'i ne na khabisi ko shi ko khabisu yana ganin namiji ne ko to alhamdulillah Allah saka mai da alkhairi amma khabisu khabisun jam'i ne khubusu khubusu shi an namiji khabisatu jam'i ne khaba'isu shi an mace wannan shi aka ce musigatu muntahal jumu'i sahifatu sahaifu an gane karimatu kara'imu ku kara'imu muwalihin ko kara'imu karimatu kara'imu kafiratu kawafiru jarimatun jara'imu ehin kila gano wannan sigat khaba'isu mufradinsa khabisatu khaba'isu khabisatu mashita ko namiji khabithatu to jam dinta khaba'ithu jarimatu jara'imu kila na da ni sahifatu sahaifu mata ne amma khabithu hubutu an gane shi ajjamin khabithu da zato na yayi Allah saka mai da alkhairi an ba daidai yake ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik